mahaifinki da shi aka bijiro aka ce shi zaki aura da shi zaki zauna ni na so a ce da ke zanyi rayuwata sako nake faɗa daga zuciyata so da yawa na ga ana cutar kumata. ba na so ku yi mummunar fahimta kada ku ce na faɗi san ra'ayina haƙiƙanin gaskiya ne ke da ke so kuma ki a zuciya yayi na so ni kaunar ki ko da kuɗi sai na fanso da kin ga raina ya ɓaci ke zaki taso ki dinga rarrashi na a kowace rana me Maryam tai muku kuke ta kura mata kullum kuna barazana da rayuwar ta wanda take so ku nata wanda ba ta so shi kuka bata hakan bai dace bai ni a gani na shi aure na dole ba fa'ida ba kuma ba addini ne ya zo da hakan ba cinikin bawa da yanzu bayi ake ba ya'ya kiwo aka ba ku sai ku duba su ma iyaye ne a watan wata rana za ku yi mata ku yi gare ni don in kun taɓa muryan kun cutar da ni so da ƙaunar da take min shi ne ma'auni don ita ya mace ce tana da rauni muryam kin zama jini da sokar jikina raba soyayya ba da baki ake ba ku dinga dukanta wannan ba zai raba ba taɓa ganin sa in uwana sai dai ka ji shi a ranka yana ta yawo in ma kai rashin sa'a sai ya zama ciwo ba shi da magani ko nawa za ka kawo shi ciwon so tafiya yake ya dawo gashi ya ɓata mini kalamari lamarina shi so a zuciya yana sanya targaɗe musamman soyayya irin wacce aka daɗe zuciya sai ta koɗe a wata rana mu duka za mu shuɗe wannan ita ake kira da wata rana hisabi sai mun je ga jalla sarki maryam ko me ke kai nan na ya haife miki allah ya baki iko na bin mijinki sannan ya sa aljanna ce maku mariki bashir abdullahi ce sai wata rana Maryam wannan kalmar taki ta mini horo, tunda kika ce iyaye na kar in turo, ɗan yayan mahaifinki da shi aka bijiro, aka ce shi zaki aura da shi zaki zauna. Ni na so a ce da ke zan yi rayuwata, saƙo ke faɗa daga zuciyata, so da yawa na ga ana cutar. Kwarin yanzu jin yanayin jikin nake. Lafiya kalau jikina ne kawai nake jin shi wani iri. To Allah ya rufa asiri dama wani albishir na zo miki da shi na tabbatar kuma idan na faɗa miki za ki samu ƙarfin jikinki. Albishirinki. Dama mun gama magana da yayana ne tsaf akan maganar yadda za a yi samun turo gidanku. Ya ce mun kawai ku kaɗai ake jira. Nana ya naga haka, hanya lafiya kuwa? Kar <laughs> ka damu ba komai lafiya lau. Jikin nawa ne nake jin shi wani iri. Wani iri? Amma da zu amma da na tambaye ji kace min lafiya lau. Ke faruwa ne? A'a, kar ka damu ba komai lafiya kalau. To shikenan Allah shi ke mana gaba. Ki je kawai ni ma zan je zan duba wani abokina. Zaka Assalamu alaikum. Allah ya baka yawa. Ka dawo lafiya lau. Alhamdulillah. Dama na je na dawo maganar wanda awaki suke shiga gonarsu. Yawwa, to mun yi kokarin dai yi masu sulhu. Kuma Allah ya sa an yi sulhun sun karsu. Alhamdulillah, Allah ya madalla ba wata matsala ba wata fitina eh, eh, sulhu sun kuma gamsu dama saboda ka san yawan rigingimin ba daɗi ana zaune lafiya da mutum zai ji kuma ai shi ne zama lafiya shi ko mu da zama lafiya so ai Salamu alaikum. Allah ya taimake ka. Mu je mu je mu je ku zauna nan ku zauna ku zauna. Allah ya taimake ka. Allah ya taimake ka. Allah ya taimake ka. Alhamdulillah. Ranka ya dade. Ranka ya dade. Da malam kalla. Da malam haƙilu. Da tadda su a gona. Kaɗan al da sai dai a ɗauko gawo wani a cikinsu. Na ce to nai nai shi sulhu to abin yaƙi. Nai nai nai ranka ya dade. bayan da ban in musu sulhu ni ma da kyar na kawo su nan na ce to mu tafi wajen mai gari abin ya fi ƙarfi na ga su nan a gona na tadda su da hairi aka ga ɗaya Allah ya taimake ka ni dai abin da na sani kenan mala kili da girman ku rana mu hankali ranka dade wani ne yana hankali kaman ku kuna da girman ku kuna kuna wannan ranka dade gona ta ce na bashi yake noma kyauta tun da yake noma gonan nan shekara shekaru kwano ɗaya bai taɓa bani ba bana kuma nace ta daga mun gona na bani gona na waye ce wai ya shuka wai sai ya girbi haya yake yi ko haya na bashi gona ta wuce bana a bata ban kalla ka ji abin da ya faɗa Allah Allah ya taimake ka wato ni na gane kuri na waje daya hukuma ita ce uwa ita ce uwa da tun da farko mun zo gaban ka. mun yi wannan bayani na cewa zai bani aron gonarsa ai ranka daɗi wannan da kake ganin sa muci a bana kuma wallahi wallahi ranka daɗi ba don sha'anin zaman hukuma da muke ba wannan da zan yi maganinsa ni dai ranka daɗi ban nemi gona a wajensa shi ne ra'ayi ya ce da ni malam kalla tun da baka da gona ga gona nan ka zo ka ringa noma ni ba ra'ayi ne ba tausayin ka naji yauwa tausayin ba za ka shi ba shi ba a nasa a fada aiki na yi a bani dama a bani dama ran kai da idan ka da shi ya san a fada yake abokin tsohon ka ne kai nake so kai nake sauraro malam ka saurara a fada kake ranka daɗe ka yi hakuri ka yi hakuri ka san duk mutumin da ya zama cewar asalinsa ya samu tabuwa hankali saboda gado tun da kai kakannin kakannin eh akwai alama suna da wannan tabuwa hankali okay yana mm, na'am yana ciwon hauka dama kwarai kuwa ai shi yasa to to shi da sai ma ku je mallaki gona mai hankali bai mallaka ba ran kai dade au anan din ma ba za ka shiru ba magana aka yi a nan din ma ku ce aka ce mu ran kai kai Allah ya taimake ka tuwa nake na tuba a na yi shiru ran kai wato nan din ma za ku yi mana saboda ai muna hada ido da shi akwai matsala ran kai kallin nan a ci gaba a ci gaba me gari yalla ban za ka ba tuba nake tuba nake tuba tuba nake tuba nake tuba tuba Kan ka ga tsufan nan naka, ana siya. Ya dai ban manya gida. Ni yanzu na gano kuskure na ɗaya. Da ya zama coco da ya bani wannan gona ya ce noma da ban zo na shaida maka ba an yi abin a rubuce da sa hannunsa da nawa da kuma naka da kuma shaidu na fada. ai ne dalilin da sa ba ma son ake a bashi don jahilci gaskiya ne ai rubutu ai an gama aka yi gaskiya ne kaga da rubutun aka yi duk wannan rigin ba haka kaga kaga kana faɗa yana faɗa Allah ta maki ka ai rubutun muka zo ai yanzu kuma ka rubuta ya bani gona na abin da nake so da kai eh, malam kalla dan sai na karɓi wannan basi in ka gama aikin gona Allah ya amfanin gona kana ji ko ina ji tattare ka bar masa gonarsa kai Allah ta mutaka ni ban tashin bashin ta ba sai dai ko a raba amfanin biyu a bani rabi ko kuma yi haya ni ba zai ƙara nuna ba ka ba no gonan ka ne kai da kai kake zaune da kanka akuba nake ta yanda abin da kace amma na neman akuwa taimaka mu abin da abin da muka faɗa kenan na na ayyan magana ke musa na bi an ta kai bar mai bar mai alama ba ya kamata na bar mai kai ka ga da kai da gonar tufunan hukuma ne Allah ta wace ka Allah ta wace ka na san haka sai abin da kace hukuncin ka yayi kada na ƙara jin wata godiya nake godiya nake man kalla ni dai abin da na gaya muku kenan to godiya nake ka tattare kayan ka ka bade ka bar masa sa. in kaka ta yi mm. kuma ka baro Allah dan na farkanci abin mm. akwai wani abu eh, wani abu ran eh, ka dade shi ka baro Allah ne ba to rabu aka ci aiki ko ba na san wani wani abu aka ci a faɗi shikenan mu dai abinda hukunci yace aiki nan yanzu za a yi hakan za a yi to nagode Allah sai ya tafiya Allah ya cika mai babban daki. Allah ya ta mana. To ku tashi cikin wannan. Ku tashi haka da alheri. Godiya muke yi. Haka da alheri. Wala haƙi. Allah ya isa, Allah ya isa. eh zirga-zirga yake kaman wace ya zama cewa aka aka aka saukan miki da wani abu me kike cewa ne ba ganta ba ina da kika aike ta ni ba aike na shiga ban ɗaki ina na ɗan zagaya kafin dawo ni ban ganta ba cikin ke gaya mun gaskiyar magana ba wai so nake ke yaudare ni ba ko ki mun kumbiya kumbiya ba ki gaya mun ji wallahi idan kuma abu ne kika yi na munafunci ko ka hada baki da ke ita ita akan matsayin ke nan kina goyon bayan wannan mugun yaron tantirin yaron bashir ki gaya mun gaskiya in kuma kin ki wallahi zai zama cewa a bakin aurenki wallahi ba baki na a magana wallahi ba ban san komai ye watan ma baki san ina Maryam take ba ko baki sani ba kenan ko to ina son daɗa baki nasiya in baki nasiya kuma in baki shawara cikin limana idan kuma baki ɗauke ta ba to wallahi za ki haɗu da mugun ɓacin ran da baki taɓa saduwa da shi ba tun da kike tun da aka haife ki kika zo duniya baki same shi ba ki to fili ki gaya mu gaske ina Maryam take baki sani ba to shikenan ni kuma zan ɗauki matakin da na ga ya dace da ni shine kawai zan tafi in je ofishin 'yan sanda in sanar musu cewar ya ta gashi nan wani yaro bashir ya ɗauki min ita ban san ina take ba dama kuma samarin nan haka suke idan ya zamanto cewar aka bi da su aka bi su suka ki sai su bi ta wata sigar sai su ɗauke yarinya su gudu ita wani garin to wallahi nan zan fara zuwa police kamma in je police station din sai na je gidan ubansa na ga ubansa daga nan kuma sai in taka kafata in tafi police station in je kai mun sanarwa cewar ga yaro nan Bashir ya bushe ya tafin kunne ya ɗauke ta ya tafi da ita kawai shi ne malam kar je station din nan saboda me kar je dalili na me ka bari a duba ta tukunna bakin ci an je a duba ta ba ni ma din ai na samu labarin kuma na je na duba ta din ban san inda take ba amma ina ganin cewa fa burin burin yake mun karshen ta ma fa da ke aika hada baki da yaron nan rantsuwa ki wata ta iska ce idan ku ba za ki gaya mu ba billahi la ilaha illa zan ringa dukan ki kaman kaman na sa dawa a cikin turmi zai miki lukutan tsiya a nan gida kin gaya na miki amma tun kin ce ke baki sani ba ni kawai ina ruwan ki kyara numar in je ki kyara ni je inda zan je in je kai kara police station din kawai hukuma ta ta fito min dole shi ko shi ko ubansa a ji a kawo min a ka ya faɗi ina ya je ɓoye ta tunda shi ne ya san duk inda take duk sakon da ya zama to ya boye ta ya sani bashin ban ga wanda zai hana ni je police station ba in je in sani da ɗan sanda in kai kara a zo a tafi da shi billahi la ilaha illa huwa daga kaina daga kaina ba zai ƙari ɗaukan wani ba a nan garin ko a wani garin da haka je station din nan wai me yake nufi da ni me yake nufi da ni ka bari ma a duba ta da hannun bakinki tsohuwa annabi miya sai ki rinka mulmulmul da baki kamar an yawa tsohuwa ta wallahi sai na je sai na je eh, sai na je haba ya ina za a je ne haka ba kudin mota ana ta yawa kasa ko ba kudin mota sai a rage ma hanya a dama neman ka nake mhm, ajin su ja maka ka ya dole ka kyale min ita wannan maganar nake gaya maka jan kunne ne kuma ka san hausa ce idan kunne ya ji jiki ya tsira idan kuma kunne ya ji jiki idan ya ci duka ya ba kunne ka gane ko ka gama na gama to ina so ka sani ni idan na raina bola ko shara bana zuba mata sannan wannan abin da kake tamkar harara ne a cikin duhu kuma an samta tambayar ka tana wajen masoyiyata ya dai yana kana wani muzure ne ko ka fusata ne jibi shi da Allah wawa kawai kai ni zaka ce wawa wannan ni zai zo gida magana ko ba ne da ne da mota tattaka shi me za a yi Kai, Alhaji. sai ka je ka zauna kawai e kuna son kuna warawa uku kawai suka rike ni a birnin na wallahi Allah ya sharbo na shi shigo kawai kai kuma dai nayi mamaki ai na ga fa za a kai mota wata tara fa gaskiya dai ka na dade gaskiya zan yi wata tara na da birni na na da kawai. na ga duk ta canza ka an fara shuka wallahi tallafi ko Allah ni gaba ɗaya ina cikin yanayi ma ina soyayya da wannan yarinyar nan Maryama wa Maryama Maryam ba a gidan ba malam kalla eh ita To Allah ya na Ai wani wani wani wannan kyakkyawar yarinya. Wallahi wani tana son ka? Wani gaye ne yazo yake nema ya bani matsala. Yake nema gaye yake nema bige ka. Wallahi tabbas Kuma iyayenta ka san kwaɗayi yau. Kai iyayen nan nata. Wannan yawa ne. Na taɓa gwada ina sayar yarinyar nan fa. Ahawa. Na je ga kawai lokacin kasan gaba. Yauwa ran ya daɗe gashi nan. Wannan ne? Gashi nan eh. Shi Ke mu tafi. Yalla me faru? Ba ka gani ma daidai reni ni ma ke ma dariya saboda bai da mutunci. Yalla ke mu tafi. Me Sake shi ma ai sake shi mu je yalla bai. Dan Allah ke mu tafi. Abin da ba sai baran baran faɗa a gida. A to ya zaka zo ah. ka mutalla kawai. Kai kai kai. kai ma daman kai ma dan daban ne dan iska kai ma dan daban ne dan makarantar gaban annabi kai hakuri wallahi na rabu ba zan saki kula ta ba ƙarya kake yi wallahi da gaske wallahi ƙarya kake dan Allah kai ka ce sake to ce ne sake ne dan Allah baba ba wani zancen ya sake ka baba ko me sai dai mu yi a can police station ka sa hannu mahaifinka ma zo ya sa hannu sannan magana mu je mu je mu je kawai idan mun je can kai bayani baba mu tafi ɗan banza. Dama a irin ku ne. Baba. Ma kai kai ina zuwa ranka dai ina zuwa. Wannan tantirin dan iska ne shi ma. Ga wani askin banza da yi. Wai sai ce sai wai wai sunan wannan askin. Wai wai wai ka ci ubanka. Kuma gashi ya dauki wani ƙaton gidan ya sa kaman kaman kaman ba rabu da shi haka ba zan kyale shi ba ai sai na sai na sai na cancare masa da mu irin ku ne masu zuwa kuna lalata mutane Hau, ko zagi na za ka yi. In ma ka zage na, ai mun ka gama da ni tunda ka zagi mahaifinka. Ka ce da mahaifinka ma bai isa ba. Shi din me, shi din banza, aski ne kuma sai ka yi shi. Eh, ni ban koya maka ba, amma shaidan ya koya maka karatun ko na ka fitsare ka ciwa iyayenka mutunci. Ka ce iyayenka ba su isa ba. Dan kai mun ba komai bane, in ma zagi na ka ka zagi ubanka, ka zagi uwarka. Eh, na sani ka zagi uwarka. haka kace da uwarka ai tsinanniya a gaban jama'a akai kace da uwarka tsinanniya kace kuma sai ka da keta duk ba abin da ba a sani ba a nan unguwar ba ka je Lagos ba ka je ka koyo fitsara ka dawo kana cewa mutane mutunci to ni na fi karfin ka dan ubanka wallahi ubanka ubanka uban ubanka ma na fi karfin sa me Maryam tai mu kuke ta kura mata kullum kuna barazana da rayuwar ta

dare kwana biyu muka ga Maryam mu ganta ba shine muka zo mun kira mu samu amma an ne yaran ya ba ci bashin umma Ya gudun miki da yarinya. Bashin ya gudun miki da yarinya. Bashin. an yi da lafiya ya ya gida ya manya wallahi lafiya madalla ya naga yanayinka ya canja kuma dama na ce magana ta ce da maryam tunda ni nayi nayi abin wallahi ya iyuwa baba shine sai na yanke shawara na ce gaskiyar magana ni tsakanina da kai ba boye wallahi na haƙura baba kuma wallahi ban jawo shi ba tunda dai maryam ta nuna cewa wannan yaron take so na caccen yaron nan shi take so ba shi ai ba zai yi ba dan in gaya maka wallahi wannan aure kamar inda na gaya ma can baya sai dai in ba raina yau she zan doki yata ta hada zuri'a da maye da kuma mahaifiyarsa kwartuwa ce ai ba zai yi ba ai ka san baba rayuwa ce ta canja ba a yi wa namiji ma ba a mishi auren dole bare mace kuma kaga yarinya nan tana ikirarin cewa ita za ta zama azali nan aka daura mana aure kaga akwai matsala wallahi dai ba ta bashir din ba damuwa ina yadda Allah ne kawai bai auren mu da Maryam na san kokarin da kai amma Allah ne bai bola ba damuwa ka zama ajalin ka haka ta faɗa da baki na da bakin ta haka ta gaya mu ƙarya ta tasha ƙarya wallahi ƙarya take kuma za ta ga ina zan ce mata mutunci bari in baka tarihi na mahaifina da ya haife ni lokacin da ya zama ce zan auri mahaifiyarta ya ce da ni wane na haɗa ka da 'yan gidan wani kaza na ce to ban taba ganin ta ba haka aka yi auren nan kuma ban ki ba shi ne yanzu ni za ta so zarta ta ciwa mutunci to kai ta sha ƙarya billahi la ilaha illa huwa subhanallah baba dan girman Allah ka dan Allah ka bari kai shiru Allah wannan zamani wannan zamani da muke ciki wai dan da kai fa idan ka bashi wai muka bashi miji wai sai ya ce wai shi a wai sai wani zaman ta ce wai yake wannan zamani wannan zamani Allah ya mana magani amma ba koma wallahi ba koma Allah kai hauri kai hauri inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai ni ni ni wai dan da na haifa shine zai mun wannan rashin mutunci ya ce bai wai ni ba zai ba umarnin abun da nake ra'ayi ba sai dai ra'ayinsa wannan wannan yaro wannan yaro bashir Allah wadaran halinsa Allah wadaran halinsa wallahi Allah Allah wadaran halin dan uban ka in ma kai tun da kai maye ne uban ka maye ne kaka ka maye ne to ni kurwa ta da dace tum tum tum Allah ya isa daga da kullu yi labi da Rasulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah wadaran wannan yaro Bashir wallahi Allah wadaran wannan yaro

wallahi Allah ba ba ni dauke ta wallahi imam na kai kwana biyar ma ni ban san inda take ba ba ni ya dauke ta wallahi ba ban san inda take ba malam kallon sharin da zai mana kenan wallahi ba ina dauke ta ba ni ban san inda take ba kuma kai ba ka da tunanin wani gudu za ta je yawa baba lokacin ka ya kare da haka baba je ba kan baba je ba dan Allah ba je ba ma ba je je je dan Allah ba je Wiwi ba roƙo na Allah ba roƙo na Allah wiwi ba roƙo na Allah la la la la la la la la la la Maryam kin fito. Sannu. Dama ina son ganki. Tun da yau Allah ya sa uwarki sun tafi bikin badon sojan nan, dan uwanki soja. Daga can garin Dan Ali, kin gane garin Dan Ali ko? To ta tafi bikin sojan nan, badan. Sabida haka yanzu zan miki tambaya don na ga kin zo hankalinki ba a kwance ba. Ina so in tambaye ki me yake faruwa? Ba ni labari. Dama karar umma ce na kawo maka. Ban ji ba. Karar umma ce na kawo maka. Na jin ki faɗi. Kawo ina da wanda nake so. Na jin ki. Umma ba ta son saboda baya da kuɗi. Dan ta ga wata ƙawata wani mai kuɗi ya fito mata zai aure ta kawai sai ta ce ni ma sai na auri mai kuɗi. Kawo ni na fi sayan auri bashir ko da baya da komai ni na san cewa Allah ne yake bayarwa don Allah kawo ka ta cewa ta barin auri wanda nake so wallahi ko baya da komai ni zan iya rayuwa da shi a haka ita ce ta miki haka ko ita ce ta wallahi ba ta isa ba ita din banza da, za ta aure yaya tana son shi yana san ta aka daura aure kannan dan ta haife ki ta ce ita ga wanda kike so ta hana ki kwaron kwala duk wata sama mu ba mutanen banza ba ne mutane ne mu masu daraja kwaron kwala ƙarya take ita dan banza shakurimin ki tashi ki je gobe za mu sa dan sake daga daga ga har ba ta yi ba kwaron kwala idan ina raye ki tabbatar da cewa kin aure wanda ke so dan Allah ki taimaka mu madam wallahi ga nan a hannun yan sanda suna ta duka na sun ce ni ne na sace ki hannun yan sanda kuma Mi kai musu lafiya dan Allah ki taimaka ki zo zaki zo nan police station din dan Allah ki taimaka mu dan Allah ki taimaka mu inna lillahi wa inna ilaihi kaga bashir bari in gaya maka dan Allah wallahi ga nan gidan kawo ai gudun da nayi can naje kawai kai hakuri dan Allah insha Allah ga nan zuwa to shikenan shikenan an sami ta ce za ta su kin fito mana kin ce ma an shi kuma kin kin zauna kin fito mana ki fito mu tafi kawo nan zuwa zancen zancen wafi ki zo ku ne ban hada ba Mana tana ki je ki dauko mu tafi. Kin je a daure shi kuma za mu zo mu wannan. Ki je ki dauko mana. Kawai kawo mu. wannan lera bi'una. Wai a ce an kawo yaro abinci ma a ce wai biyar ta yi wai ba bizita take ko bizitu. Wai ba bizitin wai in biyar ta yi. wannan masifa wannan masifa wannan yari akwai yar gwalce ya da na ga yaran nan karbar da yaran nan karbar da yaran nan ai abin da babba ya hango yaro ko ya huda da gwaran dutse ba zai ganshi ba yanzu ga masifin da ya sa kansa a ciki Baba kana nan har yanzu ke. Ina nan iyan labai wani da kazo an kya bari in ganshi ma an bashi abinci. To yanzu dai ga wannan shine kawun yarinya. Wace yarinya ba. Ita Maryam. O oh, to to. Wannan shine kawun su to yanzu gashi shi nan sai ku siro a tsakaninku. to sulhu za mu yi na same ku lafiya lafiya na dai same ku lafiya wallahi yaron nan a kwanta ka ai yaro ba yarinya to yarinya eh waje ni kawo ni tana gunka tana waje na saboda haka yanzu na bar gida na kora ta gida saboda ta nuna min yaran wajen ka take su an kama shi a rufe shine na ce na yanyo kasa kasa kasa in zo an samu a fitar da shi domin a sasanta aure yanzu dai yarinya gurin ka ta zo tana waje na bashir ba shi ya saci yarinya ba shi ya bayan da ya ta za a sabo shari'a dukan da aka wa yaro na da hana zuwa gona da aka da zirga zirga da dinga wanda na hawa kudin babur sabon shari'a za a yi hmm? akwai sabon rigima ne da malam ban ba Eh? Ban ji ba. Ba. Na ce akwai sabon rigima. Rigima. Ba rigima ta kare. A ina. Wala rigima ta kenan. Dan kullun an ana da yi. Ban ji ba. Ana ce an mai ga an ce ya mutum ga duka da isha. Ban ji ba. Kace me? Na ce sabuwar rigima, rigima. A ta ta mutu waccan. Ba. Ta mutu Kai. Ba ka kala ba. Ta mutu. Kai. Ban ji ba. Kai ba ka ba. Yanzu rigima. Rigima babu. Ta kare. Sabida aka yaro yana so eh. yarinya tana so eh. sabida aka yanzu eh. wannan ta kare ni kawunta zan daura mata aure da shi kai za ka daura ne. ni zan daura aure dukan da aka mai da shaɗin aka mai ya zama banza kenan aka yi haƙuri wannan ka yi haƙuri ko ba aka ba kana ji ko yaya na shi kan shi ya yi ladama ya ce shi kunya yake ji ya ɗaido da shi malam kalla shi malam kalla ya ji kunya yake ji ya ji kunya ya yi laushi kunya ya ji laushi eh. kwaron kwa. ya yi laushi ya laushi ba shi ba ban ji ba in ban da mutuncinka da darajanka zuwanka shine ya kawo karshen wannan shari'a billahi lazi da ba zan haƙura ba dan girma Allah kai haƙu ka bani sanadiyanka ne aka aka gane ɗana ba shi sace yarinyar nan ba saboda haka eh. da yaro da yarinya eh. suna son juna yanzu tunda an yi haka mu je a ga wa lihiyo a ni yaro ni tun da Allah ya sa ka zo kuma ya tana gudunka mu tafi